da gaskiya sai shi subhanahu azza wa jal da kuma tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da sallama da salati a gare shi ina yi wa kaina da ku wasiya da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya ƴan uwa duk wani mumini duk wani musulmi babban burin sa ya samu kaunar Allah ya samu soyayyar Allah yadda Allah na san shi ya fahimta Allah na ƙaunar shi samun ƙaunar Allah ita ce babbar manufa ta kowane musulmi me yasa muke sallah me yasa muke azumi me yasa muke kaza muna neman soyayyar Allah ne tabaraka wa ta'ala in ku Allah ya soka to kowa ma ya kika ba abin mamaki ba ne bawa ya so Allah dama haka ya kamata dama ɗabi'a ta nuna haka idan bawa ya so Allah wannan ba abin mamaki ba dama Allah ya cancanta a so amma Allah ya so ka wannan shine abin mamaki Allah yana kaunar ka wannan shine karama Allah yana son ka wannan ita ce baiwa ubangiji ya faɗa a cikin ƙur'ani ya ce ya kuma su imani duk wanda ya bada baya maniyar tadda ku an dinihi duk wanda ya ce ba zai ba zai yi ba addinin ma ba za a yi ba ya ce ya yi rida ya bar addinin bai cuci Allah da komai ba fa saufa ya ce Allah zai zo da waɗansu mutanen wato da za su yi addinin yuhibbuhum wa yuhibbuna yuhibbuhum wa yuhibbuna ya za su zai zai kaunace su ko yana son su su ma kuma suna sai. Ma'ana ma'ana nan, yana daga sifar Allah so da kauna ga bayinsa yana son wasu bayi yana kaunar wasu bayi subhanahu azza wajalla sannan su ma suna son shi kuma kamar yadda ya zo cikin hadisi annabi yana fadin falalar na ali da ainihi wato man kafa ta na ali ya ce gobe zan ba da wata tuta wadda za a yi jihadi a khaibara a bude khaibara ƙasar khaibara ƙasar yahudawa wanda zan ba wa tutar mutum ne mai son Allah mutum ne mai son manzan Allah kuma Allah ma yana son shi yana kaunar shi manzon Allah ma yana son shi Allahu akbar yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasula washe gari annabi ya ce ayina Ali bin Abi Talib ina sayyidina Ali ce ya nuna Allah na so yana kauna idan Allah ya so bawa ya kaunace shi babu shakka wannan karama wannan baiwa ce wannan falala ce daga Allah tabaraka wata'ala kuma alamomin Allah na son bawa suna da yawa amma za mu ambaci kaɗan daga ciki don mu yi wa kanmu mizani mu yi wa kanmu hisabi shin Allah na son ka shin Allah na kaunar ka menene alamar Allah na son ka menene alamar ubangiji yana kaunar ka ubangiji ba mutum ba ne mahalicci ne ma'auninsa ba shi da alaƙa da launi ko ƙasa ko yanki ko ya baka mulki ko ya baka kuɗi ko ya baka kaza duk ba shi ne ma'aunin soyayyar Allah ba domin ubangiji yana ba da waɗannan abubuwa ga wanda yake so haka yana ba da su ga wanda ma baya sansa Allah yana ba da duniya ga wanda ya ga dama da wanda kuma yake ga wanda ma bai sansa sai Allah ya shi a ce ma'aune shi ne mu zo mu karanci ya zan gane Allah na suna Malamin suka ce alama ta farko idan mutum Allah ya so shi za ka gaine masa husnul tadbir ya da da shiryar da shi da ɗora shi a kan tsarin da ya dace wanda zai sa rayuwarsa ce kyau a duniya kafin lafira wani tun yana yaro umarci a zafari za ka ga ubangiji yana saita masa rayuwa yana tsara masa rayuwa yana ɗora shi kan gwadaban da ya dace yana ɗora shi kan. wato ya masa set up mai kyau wanda zai taso masu firasa masu hangen nesa masu fahimta masu hankali za su rika masa kallon kai wannan yaron nan gaba za a yi kyakkyawan mustaqbal wannan yaron nan gaba zai zama kaza da izinin Allah haka da suna faɗa bayan Allah da yawa da suka gabata an ga irin waɗannan alamu a tare kuma har har zuwa yau ba a gushe ba wasu yaran za ka ga ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tsinka da kai in ka kalli rayuwarsu yadda Allah ya shirya musu da yadda yake datar da su za ka ga alamun Allah na su ya shirya musu wani abu nan gaba a rayuwa Allah ka datar da su wani alama ce na cewa Allah na son su yana kauna alama ta biyu idan Allah na son bawa yana kaunarsa to za ka ga ya ɗora ta akan ayyuka na gari yana datar da shi ga masa biyayya yana soyantar masa ɗa'a yana sa masa ƙin saɓon Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce towa wa habbaba kuma imana Allah ya soyantar muku imani wa karraha ilai al-kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya ƙi muku jinin sabo da fasikanci da duk wata barna za ka ga Allah na sa muku kyamarta idan ka ga bawa yana ba da farillan Allah yana kiyaye dokokin Allah yana ƙoƙari yana mujahada yana yana sa'ayi duk inda aikin da'a yake wannan ba sai an gaya maka ba wannan alama ce Allah na son shi alama ce Allah na kaune shi in ka bawa kullum ƙoƙarinsa ya je gurin saɓon Allah ya je gurin da Allah baya so a nan Allah ya ɗora shi a uzubillah wannan alama ce na cewa Allah ya fi shi da shi ba sun su yake ba Allahumma sai dai wata ƙaddara ta Ubangiji in Allah ya ƙaddara masa kyakkyawan ƙarshe ƙila Allah zai iya juyar da shi ya kyauta kyautata ƙarshensa saboda annabi ya ce inna Allah idza ahabba abdan istamala in Allah ya so bawa amalahu za ka ga yana ya ɗauke shi aiki suka ce ya zai ɗauke shi aiki ta yaya manzan Allah ya ce za ka ga ya datar da ga ayyuka na gari in mai kuɗi ne ka gaina ciyar da kuɗinsa a hanyar Allah bai damu ba duk abin da Allah ya ɗora masa na farilla mutum za ka gaina ƙoƙarin yi ayyuka na gari wannan alama ce babba daga cikin alamomin Allah na son shi yana ƙaunar shi alama ta uku daga cikin alamomin ƙaunar Allah ɗori akan wannan za ka ga Allah ya datar da shi ga shirya yana ba shi ilimi da fahimtar addini kamar da annabi yace cin hadisin bukhari hadisin muawiya cewa Allah madaukakin sarki idan ya nufi bawa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini idan Allah ya nufi bawa da alkhairi za ka ga yana ganar da shi addininsa ya ba shi fikihu a addininsa ya ba shi fahimtar addininsa sannan daga cikin alamomi da Allah ke nuna yana son bawa annabi sallallahu ya faɗa cin wani hadisi ya ce. idan Allah ya ƙaunaci bawa ya so bawa Allah ka dasar da mu sai kira shugaban mala'iku jibrilu alaihi salam ya ce jibrilu ina son wani Allahu akbar ina kaunar wani kai ma ka so shi sai jibrilu ya ji nan take shi ma yana son sa shi ma yana kaunar shi annabi ya ce fa yuhibbuhu jibril sai jibrilu ya shiga aiki ya sai kuwa cikin mala'ikun Allah a sama cewa ya mala'iku Allah na son wani Allah yana kaunar wani kuma ku so shi sai mala'iku ma su ji suna son sanin take a bayan kasa fa annabi ya sun ma yudau lahu alqabul fil ard sai a sa masa kuma karɓuwa wato ya samu acceptable a bayan kasa ya zama karɓaɓɓe bayi su karɓe shi bayi su kaunace shi mutane su rika san sa suna kaunarsa wannan alama ce na cewa Allah na san shi idan ku Allah ya ki bawa kamar da hadisin yace wal iyasu billah sai sai jibrilu na tsanuwa ne a azan Allah wa ajarana kai ma ka tsane shi sai jibrilu ya tsane shi sai jibrilu ya yi kuwa kamar wancan Allah ya tsani wani wal iyaz billah kuma ku tsane shi sai mala'iku su tsane shi sai duk mutane ma a sa masa karahiya da tsana annabi yace a ban ƙasa sai a ji an tsane shi ba a ƙaunin shi ba a son ganinsa ba a so a ji maganin shi ko magana yake a rediyo sai a kashe Allahu akbar amma in wani ne yake magana ko a rediyo sai ka ce da Allah ka haramuna balan me yasa Allah ya sa masa karɓuwa a ban ƙasa. ja'ala Allahu lahu al-qabula fil ard hadi alama kuma me zai janyo Allah ya kaunaci mutum shine lalle ka dace da ayyuka na gari sannan daga cikin alamomi da ke nuna Allah na son bawa shine ya datar da kyakkyawar tukawa husnul khatima menene kyakkyawar cikawa? ai abin a fili yake abin a bayyane yake abin a zahiri yake wani Allah na karɓar ransa a gidan sabo ba sai ba a sabo ba wanda ba ya sabo amma musulmi idan yana sabo ba ga dangadan yake tunkarar sabon ba yakan yi istighfari kuma wani abin ya fi karfinsa baya da zai yakan tuba yakan kyamata abin wani ka kai tsaye saban yake alfahari wani ma ɗauka yake nuna wa duniya wani ma a gurin Allah zai karɓi rinsu su sallah to haka nan mutanen kirki Allah na kyautata ƙarshen su yi kyakkyawar cikawa su mutu a gurin aikin kirki wani ya mutu yana sallah wani a gurin jihadi wani a gurin da'awa wani yana karatun Kur'ani, wani yana azumi wani kaza wani kaza a cikin aiki na gara Allah zai karɓi ransa wani yana kalmar shahada Allah zai karɓi ransa waɗannan da alamomi ne na ubangiji yana kaunar ba sannan yana daga muhimmin al'amari addu'a da annabi yake mazala kan yi addu'a duk da wane ne shi duk da shi Allah ya fi so duk da shi Allah ya fi ƙauna a cikin halittunsa amma ka ji addu'ar da yake yi Allahumma habbibni ilaika wa ila mala'ikatika wa anbiya'ika wa jami'i khalqika Allah ka sa in zama masoyi a gurinka Allah ka soyantar da ni gare ka haka mala'ikunka man ka sa su so ni haka dukkanin bayinka in yace dukkanin bayinka yana nufin mutanen kirki wa jami'i khalqika duk mutanen kirki za su kaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shaida muna kaunar annabinka muna son manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan daga du'arsa, Allahumma ji alhubba ka a habba ilayya min nafsi Allah ka sanya sanka sama da komai fiye da kaina sai ce wa min alma ilbari da alazama, ko da ruwan sanyi ana tsananin zafi da nake ƙaunar shi in ji na fi son ka sama da ruwan sanyi a sanda ake tsananin zafi sannan yakan ce Allahumma ne ilaika Allah ka sa Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya Allah ka sanya son ka gare ni ka kuma sanya min son wanda duk yake kaunarka da kuma dukkan wani aiki da zai kusantar da ni zuwa ka san ka Allah ka sa shi wa kulli amalin kenan yuqarribuni ila hubbika da haka ɗan uwa alamomin Allah na son ka yana da yawa amma mu yi wa kanmu mizani da ma'auni mu rika ƙoƙarin aikata abubuwan da Allah zai so mu zai kaunace mu ta yadda in Allah ya so ka ya kaunace ka shi nan annabi ya faɗa kuma cikin wani hadisi hadisul qudsi da muka sani ubangiji ya ce bawa na idan na so na kaunace shi to zan zama jinsa wanda yake ji da shi zan zama ganinsa wanda yake gani da shi zan zama kafarsa wanda yake tafiya da ita zan zama hannunsa wanda yake taba abubuwa da shi akwai alamun cewa ruwa ya fara zuwa za mu tsaya nan insha Allah ubangiji bada wa ta'ala ka kaunace mu ka so mu Allah ubangiji ya datar da mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إلى صلاته